Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen haramcin baiwa 'yan kasuwa da ke shigar da kayayyaki iri daban-daban har guda 43 damar samun dalar Amurka daga babban bankin ƙasar wato CBN. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Leja. To wannan al'amari na game da ainihin ba ainihin al'amari na tafiye da lamarin rayuwa kwara arba'in da uku abu ne wanda ya zo daidai lokacin da ya dace. domin sabida wajen shekara takwas zuwa tara muna cin gasashe a hannu gasashe aya a hannunmu an ce za a rufe boda da niyyar ainihin ƙasa a samu bunƙasa arziki to kuma ya kasance aka samu cikin hali wanda ke na halin ha'ula'i amma babban ƙalubale ga ainihin shugabannin musamman gwamnatoci da ainihin manyan 'yan kasuwa yana da kyau ainihin su kula da cewa sa kishin ƙasarsu a gaba domin saboda a samu ci gaban Najeriya kuna kallo da cewa ainihin mafi yawancin ƙasashe waɗanda ba su kai mu arziki ba sun tsere mana domin saboda komai suna tafiyar da lamarin su ne a cikin ƙasar su ba tare da sai an shigo musu da shi a wata ƙasa ba saboda haka yana da kyau a su sa kishin ƙasar su su gina kamfanoni wasu al'amuran ba sai an shigo da su ƙasa ba mai magana ibrahim yawanki hula a garin mai gode a kan jihar naija muna gode da fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An tashi lamun lafiya cikin ƙoshin lafiya ni na alamin wasu ƙasar Kwadiwa. lallai kan mu dai kan yan Nijar muna goyon bayar da nan ƙasar Cote d'Ivoire muna sauraron kuma muna goyon baya bisa ga gwamnatin eh, Najeriya yi tare da yan ƙasa ta da wannan abu ya daidai eh haka aka san gwamnati kuma haka aka san gwamnati da son yan ƙasa sun haka sa aka san gwamnati kuma da gyara ƙasa eh ya daidai ni da kan nan ra'ayi ya daidai huta lafiya Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawo Girgir. To babu shakka wannan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na janye haramcin samar da dala ga 'yan kasuwa da kuma ba da damar shigo da wasu daga cikin abubuwan da da aka hana shigowa ciki har da shinkafa abu ne da muke da kyakkyawan zato zai taimaka wajen dawo da darajar nerar da kuma kawo sauƙi a kayan masarufi da kayayyakin al'amura na yau da kullum a wannan ƙasa mu ta Najeriya. Kuma muna fatan gwamnati za ta sa ido ƙwarai da gaske domin ganin abubuwan da aka yi nan sun gudana yadda ya kamata. Sannan su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su tabbatar sun duba halin da al'umma suke ciki idan sun samo abu su ba da shi a farashi mai sauƙi domin wannan ƙasa mu. duk abin da ya faru da ita kasar mu ce bamu da inda ya fita Allah ba mu saukin lamura ya kawo mana saukin tsadar rayuwar nan ya ba mu lafiya ya kawo mana karshen matsalolin tsaro da suke damun mu nagode gode radio faransa international tashi lafiya assalamu alaikum radio faransa gida radio mai albarka mai magana ibrahim gwani gaji daga maiduguri nigeria abin da gwamnatin tarayya ta ɗauka matakin na buɗe boda da kuma ba da dola fita ya zo mana kan gaba daidai ne saboda muna farin ciki kuma ubangiji Allah sa fara shi da sa'a kuma abinda gwamnati ba suka aiwatar din shi ma ba laifi bane daidai ne to mu nan Najeriya ba mu da wuta isasshe ba mu da tsoro isasshe abin an yi yan noma ma da ake cewa ba su ba baya shiga hannun manoma saboda haka abin ba ya kiwa yaƙi ci yaƙi cin yawa saboda haka yanzu wannan kofan da aka fito ba wani ragonci bane ba gaza bane shine daidai saboda yanzu ko kafanka ne ya karye in dai kafan ta riɓe likita zai ce za a yanka kai da kanka zaka ce eh zaka sa hannu a yanka me yasa yankan ya fi sauki idan ka bari a cikin ka zai zama ma bala'i ai kafan ka biyu ya fi balle a ce kafan ka daya saboda haka mun gode Allah ya bada sa'a mai magana Ibrahim Wani Gaji sunana mustapha bayan mega daga nan soja jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da matakin janye haramcin shigowa da wa'yansu kayaki daga kasar waje da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi so alaƙiƙanin gaskiya mu 'yan najeriya muna farin ciki da wannan albishir da muka ji daga gwamnatin tarayya dangane da janye haramcin shigowa da abinci da kayan gini da magunguna da sauran kayakin more marayuwa waɗanda babu wadatar su a cikin ƙasa ta najeriya ya kamata tun daɗewa a ce gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin buɗe ƙofofi domin a shigo da abinci a najeriya ya wadata domin talakan najeriya samu sauƙin tsadar abinci da ta addabe shi dama talakawan najeriya abu biyu ne zuwa uku na addabe mu a nan najeriya tsadar abinci da kayan masarufi matsalar tsaro da sauran abubuwa na more marayuwa. gwamnatin tarayya muna jijjina da sa albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Bashar Garba Duk Amaje jihar Sokoto gada lokal gamma. Yana godiya ga shugaban kasar Najeriya da dukkan waɗanda suka yi ruwa da tsaki domin ba wa 'yan kasuwa masu shigowa da kaya da ƙasashen waje dala akan farashin gwamnati. ubangiji allah ya saka mu zuriya alheri allah ya zama da kasan mu da lafiya allah ya ba mu lafiya da zama lafiya su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron allah domin su gyara allah ya ba mu lafiya da zama lafiya allah ya zama da kasan mu lafiya mai magana bashar garba dukamaji jihar sokoto gar lokacin salam irafi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamforiyar niger gaskiya wannan matakin na ta yayi daidai saboda talakawa su za su amfana da wannan abun tun bayan hawan ta mulki ba ta yi wani abun a zo a gani ba in ba irin wannan ba wanda ta yi wannan mako allah dai ya ƙara tabbatar da alkhairi a cikin abubuwan da aka sa gaba kuma 'yan kasuwa su ji tsoron allah idan suka ɗauko kaya suka shigo kuma a rage musu farashi na haraji kamar duwan-duwan wanda ake karɓa. rfi hausa ku tashi lafiya daga mai sauraron assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na zaki solan gizo ma karamin hukumar mulkin tambal da ke jihar sokoto a gaskiya gwamnatin bola ahmad tinubu wannan tsarin da ta hito da shi ni a tunani na gaskiya ganin kai ta hito da tsari mai kyau saboda yin hakan ga sauƙaƙa ma 'yan ƙasa ne da kuma ƙasa baki ɗaya saboda yin wannan da ta kawo wannan tsarin da ta shigo da shi muddin an ka aiwatar da shi kamar yadda suka tsara shi gaskiya mutane za su ji sauki kwarai da gaske musamman harkar tsadar rayuwa na bangaren tallafin matsalar abinci da kuma harkar gine-gine da dai sauransu sannan kuma ai karya cewa a samu tattalin arziki da ƙasa na ɓangaren noma yin hakan ba shi zai karya shi ba muddin inda gwamnati da gaske ta kai to wannan da ta yi kuma za ta yi ƙoƙari ta gaya za a yi a bunƙasa ɓangaren noma a ƙasar don haka dai gaskiya wannan mu a wannan tsarin da ta yi ya yi mana daidai kuma muna roƙo Allah ya taimaki wannan gwamnati ya bunƙasa wannan ƙasar tamu ya sa mata albarka sunana zaki sanin mai zoma, ma ƙaramin hukumar mulkin tambar da ke Kada shafa, ana tare da sashin Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. assalamu alaikum radio faransa international suna na iliya mai shayi garkin dara hakikan gwamnatin najeriya ƙarshen bawa 'yan kasuwa haramcin eh, kudade wanda za su shigo da kaya kuma don an yi haka don a sauƙa talakawan ƙasar najeriya wajen ɓangaren abinci a shigo da kayayyaki to wannan abu mai kyau ne wannan muna jakon dama ga wanga lokaci mu je fatan mu addu'a mu da abin da yake alkhairi ne Allah ka zaba mana Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci idan gwamnati ta yi haka gaskiya talaka zai yi walwala kuma talaka zai ji daɗi da al'umma to mun gode rediyo faransa international kuna ta shugaba ilami kanti da shayi da daura fita lafiya assalamu alaikum wa hausa mai magana usman ihbello bonkari daga jihar sokoto a nigeria. to dangane da wannan mataki na gwamnatin najeriya na ba da dama da shigowa da wasu abubuwa na ɗage wannan haramci to gaskiya mu mu ce abu na mai kyau duba da yadda rufe waɗannan iyakoki ko kuma saka wasu abubuwa da ba a shigowa da su ƙasar ne su samu ƙangi ga kuma an ce eh, tallafin man fetur saboda haka muna fatar allah ya sa wannan mataki da aka ɗauka ya zama sanadiyar samun sauƙin rayuwa ga talakawa a najeriya ganin halin da ake ciki muna fama da matsaloli iri-iri muna fatar Allah ya kawo mana kuma zaman lafiya a yankunan mu na arewa ya sa kuma wannan abin ya zama sanadiyar samun zaman lafiya a yankunan mu na gode Usman Bello Bankari daga jihar Sokoto a Najeriya Assalamu alaikum Arewa Hausa sami magana Murtala Muhammad Jara kusa da Mallamari jihar Sokoto Najeriya RFA ina godiya na wannan dama da ke ba muna bayanan rayuwar Allah ya saka muku kura alkhairi to game da ɗage takunkumin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ga abubuwan amfanin rayuwa na yau da kullum guda arba'in to wannan ba karamin fuɓasa ba ne ga da gwamnati ta yi gaskiya muna godiya kwarai da gaske sai dai wani hanzari ba gudu ba a najeriya mun san 'yan kasuwa duk abin sun haƙa mu kuɗi to abu mawuyacin abu ne a ce sun kuma rage wannan farashin da na mu najeriya gaskiya matsalar da ke damuwa mu sosai da sosai duk bai wuce tsadar dala ba da kuma tsadar man fetur waɗannan abubuwan guda biyu duk sadda an ce ma farashin sau bai sauko ba to yana da ya talaka najeriya ya samu sassauci don haka muna kira gwamnati ta yi kokari ta ƙara matsakaimi a dala ta sauki kuma wannan hetura an rage mai kuɗi domin talaka ya samu ya abunan sauƙin rayuwa na gore ku tashi lafiya magana murtala muhammad jana kusa da wallawar jihar sokoto najeriya assalamu alaikum gidan don faransa mai magana baban fatima garinasko ganga alhamdulillahi dangane da ɗage waɗannan takunkumi na gwamnati tarayya ta yi mun ji daɗi mu 'yan najeriya ko mu talaka najeriya muna goyon bayan wannan al'amarin dama tun farko wasu tsagerun mutane na an ba kuɗi sun ka ɗaure cikin 'yan najeriya gaba ɗaya wasu manoma ne a ba su kuɗi su kamfanna sun yi kamfanna kuma sun sa shinkafa da tsada talaka bai ci yanzu an kai ƙarshen su ubangiji allah ƙara kare duk mai son talakan najeriya shiga cikin halin ya wallahi allah ka muna maganinsa ubangiji allah ka taimaki gwamnatin tarihin najeriya a tashi lafiya garin don faransa kuna tare da baban fatima garin nasko ganga alhamdulillah alhamdulillah Assalamu alaikum wa wabarakatuh Radio France International mai albarka mai magana Comrade Nura Sani Murumawa daga nan karamar hukumar birnin magaji da ke zamfara a tarayyar Najeriya. rp hausa dangane ga wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka na ba da umarni da shigowa a wadannan kayayyaki kusan kala 47 na abinci da sauran irin kamar siminti da sauransu wannan ya daidai duba zai taimaka ma al'ummar najeriya wurin rage farashinsu da kuma samun su a yawanci duba daga lokacin da aka tsaya an samu taɓarɓarewar kayayyaki na cewa sun yi tsada matuƙa to samun damar shigowar ɗan kayayyakin shi zai ba da dama ga 'yan najeriya cewa a samu rangwame kan kayayyakin masurufin da ake fama da su a najeriya muna fatan wannan ragi da an kai ko kuma shigo da za a yi da su a wannan kasa ta mu ya shi zama abin alkhairi ga talakawan najeriya duba da irin kunci da yanayi da bala'i da muka shiga a cikin najeriya ko ina ka duba ka daga sun tsada to muna fatan shigo da wannan kai zai amfani mai magana comrade nura sani mu ma daga nan zamfara tarayyar najeriya rfi hausa muna tare da ku kowane lokaci kan damar da kuke bamu. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai albarka mai magana Comrade Ahmad Afansi Bajoga. Ina kiran ku daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya to dangance da wannan maudu'i ne kan umarni ko kuma da shugaban Najeriya Bola Tinubu yayi na ba da umarni na cewar a shigo da wasu kayayyaki na bukatun yau da kullum domin sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa irin hali da suke ciki to wannan abu ne mai kyau. kuma muna fatan cewar 'yan kasuwa su kuma za su yi ƙoƙari su kuma su ɗan bada da gudunmuwansu wajen ganin sun sassauta tare da rage wato tsadan kayayyakin da suke sarrafawa a cikin gida su kuma suke sayarwa baya ga haka mataki na gaba da muke bukata daga gurin shugaban Najeriya shine ya yi ƙoƙari ya duba yiwuwar mai da wannan tallafi da ya janye domin ta haka ne kaɗai al'ummar Najeriya za mu tabbatar da cewar e yanayin abu don mu kuma yana ƙaunar ci mu da fatan za ku tashi lafiya suna sunana Kwamarat Ahmad Afansi Bajo. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Habu A daga ƙaramar hukumar Gulani a jihar Yobe Najeriya. hakika ko ka ni kam a na ban goyi bayan wannan abun ba saboda tun farko tun farkon shigar damuna ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta yi wannan abun amma kuma ba ta yi wannan abun ba a lokacin da ya dace saboda a lokacin can ne talakawa da al'ummar najeriya ke bukatan agajin gaggawa domin sayan abubuwa domin yin noma da sauransu da kuma su amma ba ta yi wannan abun ba sai da aka ga amfanin talakawa ya kuso ya zo gida wasu kuma na dab da zuwa gida sannan a ce wai an hana domin saukar da farashin kayayyakin abinci sabulu da kuma me me yasa a lokacin da talakawa suke buƙatar wannan abun ba a yi musu wannan abun ba sai da aka fara kallon amfanin manoma ya fara zuwa gida wasu kuma na dab da zuwa za a yi wannan abun hakika sam ni kam a nawa ra'ayin bana goyon bayan wannan abun saboda ta yi ne ba wai dan talaka ya ji daɗi ba ta yi ne dai kawai don son ranta da kuma makamancinsu ku tashi lafiya rediyon faransa mai magana habu a abdugulani daga karamar hukumar gudanar a jihar yobin najeriya to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa